بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة القدر أن سوكر دائتا مكة دقمان فوبين سورر بيانا فللر دران ليلة القدري تفسيري انا انزلناه في ليله القدر حقيقه mun saukar da Alƙur'ani a dunkule zuwa saman duniya kamar yadda muka fara saukar da shi ga manzon Allah a daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan. وما أدراك ma ليلة القدر Ya kai wannan annabi shin ka san kuwa abin da yake cikin wannan dare na alheri da albarka ليله القدر خير من الف شهر wannan dare dare ne mai girman alheri kuma ya fi wata dubu alheri ga duk wanda ya raya shi cikin imani da neman lada تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر mala'iku suna sauka kuma mala'ika jibrilu ma yana sauka a cikin wannan dare da izinin ubangijinsu maɗaukakin sarki suna sauka da duk wani hukunci da Allah ya yanke shi a wannan shekara na arziki ko mutuwa ko haihuwa ko wani hakan daga cikin abubuwan da Allah yake tsarawa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wannan dare mai albarka alheri ne gaba ɗayansa tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa lokacin da alfijir zai bullo kaɗan daga abin da waɗannan ayoyi suke koyarwa falalar daren lailatul qadri kan ragowar daren shekara tsarkake niyya a cikin ibada yana daga cikin sharuɗan karɓar ibadar haɗuwar addinai a tushen aƙida abu ne da yake sa a karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi